sha bakwai ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 22 ga watan Jun shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kasad na 79 daga cikin jiran giyar kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al imamul muhaddis al-Mufassir al-Faqih Abu Abdullah Muhammad ibn abi bakar al-zura'i wanda aka fi sani da suna Ibnu Kayyimil Jauziya, jawziya shaykhul islam ath Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi littafi ne na komai da ruwanka dangane da tattara bayanai da saka shafi rayuwa da tafarki da manhaji da tsare-tsaren addini da mu'amalar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ibn qayyim al-jawziya ya kai matuka wajen tattara bayanan da suke da alaka da duk wani abu da ya shafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam malamai suna mashi jinjina saboda dubi da wannan aiki da yayi da kuma yanayin da ya rubuta littafin a halin tafiya a kasar makka a inda ya je aikin hajji daga garin su na dimashku sha ubangiji Allah ya saka mashi da alkhairi muna ta tattauna bayanai akan ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dangane da halin tafiya da yadda yake sallolin shi a halin tafiya mun ji bayanai bayanai sun yi nisa za mu tashi a inda malam yake cewa faslun walam yakun <coughs> nan ne ko walam yakun min sallallahu alaihi wa sallama aljam'u rakiban fi safari ba shi daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi sallama haɗa sallah a halin yana kan abun hawa a cikin tafiyarsa kama ya fa'aluhu min minan nas sabanin abin da mafi yawan mutane suke yi ma'ana tun a wancan zamani da ibn qayyim ke magana babu mamaki ya zama abu gama gari cewa mutane matafiya suna haɗa sallah akan abin hawa to wannan ya saba wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka ji a karatun baya abinda manzon Allah yake yi shine ya tsaya sai ya salla, musamman ta farilla yakan yi jam'u taqdim da jam'u ta'khir gwargwadon halin lokaci walal jam'u hala nuzulihi aidan sannan a sanda ya da zango ya kai inda zai kai to nan ma baya hada sallah mu kiyaye wannan jama'a matafiyi idan ya isa garin da zai je sunan shi matafiyi zai yi kasuru amma ba daidai bane ya dimanci hada sallah ya dimanci yin azhar da la'asar a lokacin ɗaya daga cikinsu ko ya dimanci yin magariba da isha a lokacin ɗaya daga cikinsu sai dai in bukata ta kama wannan kuma idan bukata ta kama har mazaunin gida yana yi amma mutum ya mai da sallah shi tutur saboda shi matafi ne kuma ba yana ala zahar ba mu gane bambanci akwai matafiyi ala zahar sair wanda ke kan hanya akwai matafiyi wanda ya riga ya isa inda zai je amma har yanzu sunan shi matafiyi to wanda ke kan hanya shine ke yin hada sallah ko da yaushe shine karatun da muka yi a darasin da ya shuɗe wanda ya isa garin da zai je to ya koma sallolin shi dinga yin su ne a kan lokacin yin su sai dai inda bukata ta ja shi zuwa ga haɗawa, kamar yadda bukata take jan mutumin da ke zaman gida shi ma ya haɗa sallah hada sallah ko da yaushe azhar da la'asar ko da yaushe magariba da isha ko da yaushe wannan addinin shi'a ne ba addinin musulunci bane a addinin musulunci ana yi ne a wasu lokuta waɗanda dalilai na shari'a suka tabbata a yi haka din kamar tsoro ko ruwa ko sanyi ko tafiya din ala zahar sai ko wata bukata daga cikin bukatun za su zama karɓaɓɓu a mizanin shari'a amma haka nan kawai mutum ya taɗa sallah bayan ya isa garin da zai je malam ya ce walal jam'u na hala nuzulihi aidan banda hada sallah ma haka nan a halin yana masaukinsa wa inna ma kana yajma'u idza jadda bihi sayr kadai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana hada sallah ne idan tafiya ta yi tafiya shine ma'anin jadda bihi sayru tafiya ta yi tafiya an ana kan hanya an ci wani zango na tafiya kuma ba a kai inda za a kai ba ana tsaka tsaki mutumin da ya kama hanyar Legas daga Kaduna an wuce Lakwaja ya yayi tafiya gwargwado amma kuma inda ya nufa hanyar da saura da yawa kai ko da ibadan ya isa ma har yanzu da saurato wannan yana kan abin da ake cewa jadda bi sayr ina fata mun gane wannan daga Kaduna idan ka kama hanya ainihin Kano ka kawo Zaria to har yanzu dai jadda bi sayr ya baro garin da zai yake kuma bai kai inda zai kai ba wannan shine lokacin hada sallah wa idza sara aqima salati da kuma sanda zai tafi a bayan lokacin wata sallah shine katun da muka ji a baya ko kama zakarna fi buka tabuka ya yace kamar da aka ambata a qissat tabuka wa amma jam'u huwa huwa nazilun ghairu musafir to hada sallah kuma a zaman gida a lokacin da ba tafiya ake yi ba falam yunqal zalika anhu illa bi arafa li ajal ittisal al ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada sallah a wani waje inda ake zaune dirshan sai a irin halin arafa tsayuwar arafa inda muka ji ana hada aza da la'asar dan a jona tsayuwar da junanta kama qala shafi'i rahimahullah wa shaykhuna kamar yadda al shafi'i Allah ya kara mashi rahama ya faɗa wa shaykhuna da malaminmu ibnu taymiya kenan Allah gafarta musu gaba daya ولهذا خصه أبو bi arafa dan haka abu hanifa rahimahullahu shi kuma ya keɓanta cewa wurin da ya halasta kaɗai a yi jam bainar salatai to shi shine arafa alahu min tamamin nask ya ce ma wannan na daga cikin mustahabbai da suke cika ladan aikin haji yana daga cikin abubuwan da ke cika ladan aikin haji shine hada sallar azhar da la'asar ranar arafa a lokacin azhar wala ta'sira li safari inda hufi a gurin abu hanifa wannan ba shi da alaƙa da sai mutum matafi da haka ko da a ce mutum gidan shi wata ruga ce ko anguwa ko wani kwatas a bayan filin arafa to in ya fito ya zo wajen arafa zai hada sallah kaga shi ba matafi bane don ga gidan shi can yana hange misali ko mun gane wannan haka mutumin cikin garin makka idan ya je aikin haji arafa tana hada da garin makka ne baya jin kanshi a matsayin matafi to shi ma hadda shi zai hada sallah kuma kasuru amma wannan haɗawan da kasar. ba shi da alaƙa da kasancewar shi matafi yana da alaka ne da kasancewar shi mai aikin hajji kamar yadda misali mutumin da ke waɗannan anguwannin a cikin garin makka idan baya idan bai ɗaura harami ranar takwas ga wata ya fito aikin hajji ba to yana da yancin ya yanke farcensa yana da yancin ya yi alaƙa aure da matarsa saboda duk da yake garin makka waɗancan dokokin suna da alaƙa ne da mai aikin hajji ba su da alaƙa da wanda ke garin makka amma yana cikin hilli na aikin hajji ina fata mun gane wannan sai ma ci gaba da cewa wa ahmadu wa malikun wa shafi'i al'imamu ahmad ibn hanbal da al'imamu malik ibn anas da al'imamu shafi'i muhammad ibn idrisa allah ya gafata musu gaba daya su ko waɗannan malaman ba su yi irin magana abu hanifa ba sai suka ce mene ja'alu sababahu as-safar su kuma sai suka ce a'a wannan hada sallah da ake yi da kasuru da hada sallah a arafa to matafiyi ne ke yi kaga a wurin su mutumin da ba matafiyi ba to ba zai yi ba suka ce as-sabli safar tawil tafiya mai tsawo walam yujawizahu li ahli makkah su ba su ba mutanen makka halascin yin haka ba ga irin nan ne sai yan takife su ce ka ɗauki duk wanda yi ba a ba a tacewa ba a duba wai an yi saɓani to duk wanda ya ma ka ɗauka ga wannan shashanci ne jama'a kama a ce ne gashi an kama hanyar gari za je wani gari sai aka zo raba-raba sai mutane suka yi saɓani wannan ya ce dama ce hanya wannan ya ce hagu ne wannan ya ce kaza ne sai kuma shugaban tafiya ce to shikenan kowa ya ba hanyar da ya ga tafi mushi ba za a tsaya ne wacce ce tabbatacce hanyar ba babu shakka wasu za su wayi gari a cikin bata da ta yi to irin haka waɗannan 'yan kife suke cewa wai in an yi saɓani duk wanda ka ɗauka daidai ne to ashe har cewa Allah ɗaya ne za ka zaɓi wanda ya maka dan akwai saɓani akan shin Allah ɗaya ne akwai wanda suke musulmai ne ma suna garin komai Allah ne akwai kirista masu ganin Allah ɗayan uku ne akwai mutane iri daban-daban game da aƙidar Allah ɗaya ne ita ma akwai sabani to wanne za ka ɗauka kenan da dole masail a dinga sa a tabbatar da menene daidai wannan a cikin ɗabi'ar halittar ɗan adam ma haka yake ba sai an ji cikin ilimi ba a cikin yadda ɗan adam yake kallon rayuwa to abubuwan da yake dole yana ta su wanne ne wanne idan ka zo za ka yi buɗe baki a gidanka azumin nan na yau sai kaga kwanukan abinci iri daban-daban ma'ana ka saba ganin abincin ka a kwano kaza sai kuma kaga wani daban irin shi wani daban irin shi guda uku dole ka ce a ah, hajjiya wanne ne nawa ta hakike kake kenan ba za ka ce bari ka zaɓi kowanne kai ka ci ba ce ya naga abinci iri uku yau ma'ana kana neman yanzu bayyana akan to wanne ne ya kamata ka ci kaga dai gidanka ne abincinka ne kai ka nemo kuɗin da aka dafa abincin amma kana da bukatar ka tantance wanne ne in ka je siyan kyalle da zaka sai mu ƴaƴanka kayan sallah ka ga yadi iri daban-daban a ce wannan dan Switzerland wannan dan Korea wannan dan kaza ba ka tantance wanne zaka siya me yasa ba zaka ce tunda dai duka yadi ne a bani kowanne ba to da daga cikin wauta mutum ya ce an yi sabani abu kowanne to da za kuma ka bi wani wanda ba maliku ba sai a ce ka saba kuma kaga tanakudi sannan bin maliku ba ƙarya ne ba akwai abu da dama da ke cikin mazhabin maliku da ba a bin shi a ƙasar nan ko ba za a iya bin shi ba Ɗauki mu da wana ba azumi muke ciki ba karanta babin da ke magana akan kiyamu ramadan Ɗan kasimu ya ce an ce maliku an tambayi maliku game da sallah ashan ya ce abin da na fi so shine in dai mutum zai iya ya je gida ya kada ya yi a masallaci ma'ana duk wanda ita da baki ya yi iya karatu ya je gida ya yi abin da maliku ce yana cikin mudawana sarkin madina na wannan zamani ya zo ya kawo maliku shawara yana so ya rage yawan sallar da ake ta ashan sai dan kasu ya tsaya ce sallar da ake ta ashan a madina raka'a talatin ce da shida da wuturi raka'a uku raka'a talatin da tara ake me kake gani alaga ta malam a rage yawan sallan nan sai maliku ya ce a kar a rage a bar mutane su ci gaba da yin sallar su wannan shi muka tara ana yi tuntuni su da ya saba wa sunna sai aka batta aka ci gaba da yi to a gaya mini tun daga sultan bello har zuwa las masallacin malikiya a ƙasar nan inda ake yin asharaka 39 duk inda ake an saba wa maliku duka yan bid'a ne a malikiya ko mun gane wannan yana cikin mu da wana wanda mudawwana ita ce akbar kitab fil al maliki ba al-muwatta bayan muwatta ta maliku din babu littafin da ake girmamawa a cikin malikiya kamar muwa kamar mudawwana wannan karatun yana ciki cewa raka'a ashan raka'a talatin da shida wutiri raka'a uku me yasa kuke yin goma ko sha uku ko sha ɗaya ashe kuma ba ku abin maliku sarrai kuke bi kuma a cikin masu wannan kurarin da wannan cika bakin waye ma ya san wannan karatun gudanar suka taba karanta wannan karatun limama waɗannan yawon da ake cimma 'yan malikiya waɗanda da ake ta sa su a cikin malikiya da ƙarfin tsiya waye iya mudawwana a cikinsu kowa ne iya ta ba malaman zaure ne suka iya ta ba waɗannan ba 'yan umu wani 'yan arabiya 'yan haya islam duk ba su bane wanda suka yi katsina suka yi jama'atu suka yi gombe atc duk irin mu ne 'yan larabci mabiyansu ba malaman addini ba ne irin yadda lokacin da izala ta zo tana wa'azi wa'azi na tauhidi shehunan ɗariƙa suka dinga ɗiban watan jahirai da 'yan al'ada suna cewa ku taho mu ne naku shi ne fahimta ake yi ba da ƙarfin tsiya ake so a ɗibga mutane daga cikin a fitar da mutane daga cikin muhammadiyya a yi dimotin ɗinsu zuwa malikiya ku taho kun ji ana sukan maliku kun ji ana kaza wannan duka shari ne da kage da kazafi kuma duniya tana kallo kasusuwa suna ɗauka abu yana hawa kan intanet to ai shi kenan hujja ta tsayi banda ma ta lahira da haka yara ƙanana za su zo nan gaba kaɗan su karanta waɗannan abubuwan su saurara kuma ka jera hukuncin da za su yi ma duk wanda yake wannan aikin irin waɗannan yaran da suke makarantu yanda suke karatu wanda ba su san mutuncin kowa ba sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani wanda za su mutunta to za su mutunta shi ne gwargwadon yadda ya mutunta hadisi ko mun gano nan da ke jama'a da ka ƙaryar bin malikiya ake in ba haka ba ƙalubalen ku ku je ku ɗauko mu dawwana ku karanta ku ji wannan karatun daga yau ku fara aiki ya ku malikiya ku koma da ashan ɗin ku raka'a talatin da shida in an sallame a tashi a yi wuturi raka kawo sannan daga cikin ku duk wanda ya iya karatu ya tafi gida ya je tsabaragen jahilai ne wanda ba su iya ba kada su masallaci haka maliku ya ce Allah ya sa dace sai malam ya ci gaba da cewa wa jawwaza malikun wa ahmadu fi riwayatil ukhra anhu li ahli makkata al jama'a al imam malik da ahmad dan hanbali Allah ya gafarta musu a cikin ɗaya daga cikin riwayoyin da aka samu daga limamu ahmad sun halasta wa mutanen makka haɗa sallah a ainihin arafa da mina wal kasra da yin kasru bi arafa a ainihin arafat wa ikhtaraha shekuna malaminmu ibn taymiya Allah ya gafarta mushi ya zaɓi wannan fatawa cewa har mutanen makka za su yi sallar kasru za su yi jam'u taqdim a arafa wa abul khattabi fi ibadatihi da abul khattabi fi ibadati a littafin shi na al to idan ka ji bahanafe ya ce abul khattabi ya yi shiru to suna nufin malam a sheikh mahfud ibnu ahmad al babban khiriji na makarantar al-imamu abu ya'ala al-qadi abu ya'ala mai littafin tabaqatul hanabila to yana da wani ɗalibi da ya kharraja gogaggen malami shine malam mahfud ibnu ahmad al-iraqi ya da littafi mai suna al-hidaya yana da waƙe-waƙe da littafai daban-daban ko kuma kitabul ibadat to duk sanda ka ji ba hambale kamar wannan da muke karanta littafin shi malam ibnu al-qayyim ba hambale ne in ana rabon maza in ana shigar da mutane irin wannan shigarar mazhabin don za a shigar da shi cikin hanabila ko to to to shi suke nufi ina bata mun gane wannan da haka shine abul khattabi ana thumma da shekuna haza sannan malamin mu taymiya sai ya sanya wannan kuma ta zama a matsayin ka'ida alahu aslan fi jawabin al wal jam'i fi safarin fi dawil safari wa kasiri yace kuma ma wannan sallar kasaru da su annabi suka yi da jam'i da suka yi na takdimi a arafa dalili ne akan halarcin yin jam'i da kuma ainihin wato yin ƙasaru a cikin tafiya mai tsawo ko gajeriya kama huwa mazhabu kafirin min salaf kama yadda haka abin yake a mazhabin da dama daga cikin malaman da alahu malikun wa abu abul khattabi makhsusan bi ahli makka shi kuma maliku da abul khattabi suka ce a tafiya gajera ga mutanen makka kadai ku kalli yadda abin yake zama mutumin da ke cikin garin makka ya fita ya je arafa sai aka ce ya daga cikin garin makka zuwa arafa kilomita goma sha biyu ne kaga tafiya ce amma gajeriya bai fi daga nan tudun wadan zariya misali zuwa asibitin shika ba ko wani abu makamancin haka ko ka ce misali daga ainihin wato kawo a garin kaduna zuwa ainihin wato sabon tasha wani abu makamancin haka wanda tafiya ba mai tsawo sosai ba kilomita goma sha biyu ne to sai aka halasta wa mutumin da ke cikin makka cewa in ya fita wannan wajen ya kasuru ya yi mene yanzu ya yi gajeriyar tafiya ko mutumin da ke madina ya taho daga madina shi ma ya zo ya yi mutumin da ke ta'if ya taho ya yi su kuma sun yi mene sun yi doguwar tafiya da limamu shekul islam ibn tamiya ya kalli wannan da dukka ta fiƙihunsa sai ce wannan yana nuna halastin yin kasuru a doguwar tafiya da gajera ko mun gane wajen fiƙihu sai zaɓi wannan amma sai su maliku da ainihin abul khatabi suka ce a tafiya gajera ai mata ƙasaru to sai in mutanen makka ne suka yi irin wannan tafiyar don wanda zai fita garin makka ya je aikin haji ya je a zauna da shi a mashayar tun daga ranar tarwiya ya dawo ainihin arafa da sauransu ya waɗannan abubuwan har ya yi zaman mina to zai bar gida ai shi ma da ɗan guzuri haka ya yi tafiya ne kuma zai yi kwanaki baya na duk da wurin kusa ne to amma sunan shi matafiyi gajeriyar tafiya a ƙashin gaskiya fatawarsu ainihin wato shekul islam ibn taimiya mu ma ita ce fatawar da malamanmu suka bamu su malam muhammad al-awwal albani allah ya gafarta mishi ita ce kuma fatawar da malam muhammad nasiruddin al-albani shawagwar mayan matsiyata Eh, dankali shakushe ana ci ana kushewa shi ma irin ta ya bayar a cikin littafin tamamul minna fit ta'aliki ala fiqhi sunna Allahu akbar wato wannan malami jama'a aya ce daga cikin ayoyin Allah duk littafin shi guda ɗaya in ka daga to yafi karfin duk wani matsiyaci duk wani jahili jama'a da duk wani dan takefe ba ma zai iya karanta ko ya fahimta ba ballantana ya ce ya rubuta ko ya raddi shi sa irin wani challenge da malam albani namu nan ya taba faɗa cewa duk wanda yake tsaye wa Muhammad Nasir bin Albani raddi to ya rubuta da larabci domin Albani ba larabe ne Dukkan rubuce-rubuce shi da larabci yayi ko da baya duniya yanzu mafi yawan masu karanta littafan shi da masu sauraren shi da masoya da maƙiyan shi duka natiquna ne bil lugal Don to in kana so ka warware wani abu da ya faɗa ko ka ƙara bayani akan wani abu da ya faɗa ko ka ci diddige shi to sai ka rubuta da larabci don masu karanta littafan shi su gai su iya yin mukarana tsakanin abinda ka faɗa da wanda shi ya faɗa kuma dan tarihi ya gada tarihi ya gada na daga cikin haɗarin rubutu jama'a da mutane ba su sani ba shine yadda wani malami ne yake faɗa na manta sunan malamin da yake faɗa yace duk yace duk malami yana cikin rufin asiri har matukar bai yi rubutu ba amma da zaran ya yi rubutu to yanzu ya fasa cikin shiga al'umma Ko min tsawon zamani za a ga abin da ya rubuta kuma za a iya yin hukunci akan wannan rubutun ba tare da an san shi ba rubutun kuma za a kalla a yi hukunci akan aƙirarsa da iyawarsa ko rashin iyawarsa da zarfin karate shi da shin abin da yake faɗa daidai ne ko ɓarawan ansa ne da abin da yake faɗa musulunci ne ko zindiƙanci duka za a kalli wannan abin hukunci da haka sai ku rubuta yadda shi ma ya rubuta sai ku ajiye sai duniya ta gada ta gani yawwa an an karanta idan abun alheri kuka rubuta yadda ake karanta nasa ana cewa Allah ya ji kansa Allah ya musu rahama kuma a faɗa haka idan kuma ba haka ba kuma ba za a faɗa haka ba ko mun gano da ke zama amma ba za ka zo kawai ka tara mutane a wani tsohon masallaci kana ta ihu akan lasifika wai kana wa albani raddi ba wannan kana yi wa lokal mutane ne na garinku kawai eh, surutu ba raddi kake wa albani ba in kana so ka mayar da sai ka shiga labarin ka kai ma ka rubuta sai ka kai madaba sai a buga sai a yada sai ka dauka sai ka kai kwafis zuwa markazul arbani inda ɗaliban shi suke ka ce musu ga gyare-gyaren da na yau malamin ku daga nan sai ka jira abin da zai baya ko mun gane wannan da ke zama Allah ya samu dace walam yahidda li ummatihi sallallahu masafatan mahduda lil qasri wal annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai keɓance wa al'ummar shi wata masafa wani distance wani tsayin tafiya wanda sai in an kai shi sannan ne za a sha ruwa a ƙiyin azumi sannan ne kuma za a yi ƙasar ba bal atlaqa lahum dhalika fi mutlaqis safari wa darb fil annabi ya saki wannan zance ne sakakke ga duk abin da za a kira da sunan tafiya duk abin da za a kira da suna Asafar ko adarbu fil ard tafiya travel to ya halasta ainihin ayi kasuru ya wajaba ayi kasuru ya halasta a sha ruwa a rama azumi daga baya idan cikin ramadan ne tun maganganun da aka kawo game da iyakance lokacin da wato tsawon distance ɗin da za a sha ruwa ko tsawon distance ɗin da za a ainihin wato yi kasuru maganganu ne in ma dai ba su inganta ba in ma kuma wasu waƙa'i ne ainiya da ba sa zama hujja za mu ji wasu maganganu a kansu insha Allah daga baya mala yake cewa kama a tulaka lahum tayammuma fi kulli safarin kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin saki zance dangane da taimama a cikin halin kowane tafiya wa amma ma yurwa anhu min at-tahdid bil yawm abinda ake ruwaitowa daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na cewa sai in tafiya ta kai rana guda auli yaumaini ko ta kai rana biyu aw salasa ko wuni uku falam yasiha anhu minha shay'un albatta da dai wani abu bai taba inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama akan haka ba wallahu a'lam amma akwai maganganun da suke sun inganta sai dai ba wajihinsu ba kenan kama hadisin da manzo Allah yake cewa ayyu mar'atin la yahillu limra'atin an tusafira yawman wa laylatin illa ma'a dhi mahramin ko ko lafazi makamancin wannan bai halasta ga wata mata ta yi tafiya dare ɗaya da wuni ɗaya ba sai da muharrami sai suka ce wannan na nuna karancin nisan abin da ake da suna tafiya shine sai ya kai kwana ɗaya da wuni suka yi istinbatu daga wannan to na annabi yana magana akan wato karancin kwanakin da mafi karancin lokacin da ta iya spending on her own kar ya kai kwana ɗaya da wuri da wasu kuma suka ɗauki hadisin cewa annabi sallallahu salama ya yi tafiya ya kwana uku a wuri kaza duka wannan kwanakin kasar yake sai suka ce to wannan na nuna kasar kenan wasu kuma suka ɗauki tsawon mil ɗin da ya ci a wurin tafiya sannan ya da zango duk waɗannan waƙa'i ne ainiya jama'a sahabbai yadda suka fahimci abin shine ko ina in dai sunanka matafiyi to kasuru ko ina in dai sunanka matafiyi to kana iya ka sauke azumi gwargwadon bayanan da aka yi a baya to wannan shine karshen fasli da malam ibnu qayyim al-jawziya ya tattauna mana dangane da bayanai akan ainihin wato tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da tafiya to akwai mas'ala da ta rage ita ce dangane da ainihin kasuru Wanda muka ce za mu ainihin karasa da ita jama'a kamar da muka ambata a ran nan annabi sallallahu Sallama, a duk inda ya tafiya bisa abin da ya tabbata to duk jama'a shi matafiya ne kuma shi ne limamin su da haka ba a da wani hadisi karara da ya zo yi bayani a kan halin da za a samu matafiyi yana bin mai cika sallah yaya yayi da haka sai abin ya zama mahalli na ijtihadi tsakankanin malamai tun zamanin sahabbai da tabi'ai da haka muke so mu dan yi mu magana tsince tsince haka da karke mu ji menene aka kwana akan wannan mas'ala gaba gari mu nan littafai ne da muka zabo daga cikin taskar ainihin ilimin musulunci daga wannan labirari na makarantar darul hadisi salafiya littattafan da malam muhammad awwal adam al-albani Allah ya gafarta mishi yi wakafin su ga wannan makaranta tashi mai albarka Allah ya saka mashi alkhairi wannan kawai jama'a kamar a ce qataratun ne min albahar wato dugo ne daga teku na littattafan da za a iya hujja da su dan yin wannan bahasi littafi na farko da muke so mu ji daga gare shi shine littafin al-musannaf na al-hafiz al-kabir abubakar abdurrazzaq ibnu hammam as-sanani malam abdurrazak sana'ani ya rasu hijirar shekara 211 yau da rasuwarsa kamar shekara 1226 kenan da haka ba sabon littafi bane jama'a wannan shine mujalladi na biyu littafin ana buga shi a haka wajen mujalladi 25 ne ina fata mun gane wannan wannan shine mujallad na biyu na littafin al-musannaf na malam abdurrazak as-sana'ani malami ne da ya rayu a cikin karni na biyu ya karantar da manyan malamai irin su bukhari irin su muslim da makamantansu to za mu ji wasu wato athar farko daga sahabbai gashi a cikin shafi na ɗari biyar da ashirin wannan da ke hannuna bugun maktaba ce da ake kira da suna maktabatu a bugun su ainihin wato habibur rahman al'azami babban malamin hadisi mutumin ƙasar indiya shine ya yi ta hakikin wannan bugun da ke hannuna bugun maktaba da ake cewa majalisul ilm majalisul ilm sune suka buga wannan an buga shi ba a ambaci shekarar bugawa ba anan eh ba su sa shekarar bugawa ba su da haka in irin yadda suke sakawa a wurin bahafi to zaka saka bidun tarikh kenan babu date din buga shi gashi a cikin shafi na 520 a lamba hadisi na 4283 dubu hudu da ɗari biyu da tamanin da uku abdurrazak sanani ya ce an isra'ila an abi ishaka, an abi lailal kindi qala aqbala sulaimanu fi ifnai ashara rakiban sulaimanu ya taho a cikin mahaya mutum goma sha hudu au talatata ashara min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ko kuma ka ce mutum sha uku tare da sahabbai a cikin sahabbai suka taho falamma hadaratu salatu yayin da lokacin sallah yayi qalu sai suka ce taqaddam ya aba abdullah ya kai abu abdullah tashi kai mana sallah an ce abu abdullah shi shine wato salmanul farisi qala sai ce inna la na ummukum ce a'a mu baki ba ma muku limanci a cikin ku ku manyan sahabbai yan madina as-sabiqun al-awwaluna wala nankihu nisa'akum ba ma iya auren kuma ƴaƴanku sun fi ƙarfin mu su ta fita mu inna Allah hadana bikum Allah ya shiryar da mu ne ta hanyar mu almajiran ku ne mu na bayan ku ne qala yace fa taqaddama rajulun min alqaumi sai wani daga cikin sahabban sai ya shiga gaba fa salla arba'a raka'atin sai musu sallah raka'a hudu falamma sallama yayin da ya sallame qala salman sai salman al-farisi yace malana walil murabba'a me ya kai aka mana sallah raka hudu muna halin matafiya ma'ana sahabi na inkari ga wani da ya musu sallah raka hudu suna matafiya ma kana yakfina nisful murabba rabin wannan hudun shi ya kamata ya ishe mu Wani hannu nahanu ila a ahwaju kuma mun fi bukata zuwa ga wannan saukin fiye da wannan cikawar jama'a kun ji to sahabbai suna inkari ga matafiyi da ya cika wa matafiya 'yan uwan shi sallah kenan cikin al'adarsu shine mene yin sallah ƙasar ko da yaushe to gashi kuma a can gaba a shafi na 542 har ila yau a inda yace babul musafiri yadkhulu fi salatil muqimina babun da ke bayani akan mai tafiya ya shiga cikin sallan mazauna gida wa man nasiya salatal hadari fa zakara fi safari da kuma hukuncin mutumin da ya manta wata sallah a gida sai ya tuna ta alhalin yana matafi abdulrazak a cikin lamba ta 4381 ya ce abdulrazak an ma'amarin wa sauri kala sulaimanu taimi an abi mijlazin kala qultu ibn umara na tambayi sahabi abdullahi dan umar adraktu raka'atan min salatil muqimina wa ana musafirun na riski raka'a ɗaya. a sallar wasu masu yin sallar zaman gida ni ko matafiyi ne me ya kamata na yi qala sai abdullahi dan umar yace salli bi salatihim ka cika salla irin sallar su daga agun abdullahi dan umar sahabi matafiyi idan ya bi masu cika sallah ko da ya samu ƙasa da abin da yake shine nashi ma'ana ya samu raka ɗaya ko ƙasa da raka ɗaya in ya tashi me zai yi zai cika irin yadda limamin sai yake cikawa ne daga wani wannan fatawar daga sahabi Abdullahi dan Umar sai malai ya kara cewa Razzaq an Hisham ibn Hassan an al-Hasan ibn Musafir adraka raka'atan fi salatil muqimin fi dhuhri mutum ne ya samu raka'a daya a sallar azhar alhalin shi matafiyi ne su kuma masu sallar gida ne qala yace yazidu ilaiha salasan sai ya kara uku wa in adrakahum julusan salla raka'atayn amma idan ya same su sun zauna zaman tahiyar karke to sai ya sallar raka'a biyu mala abdurrazak ya kada cewa abdurrazak an abi hanifa an hammad an ibrahim qala idza dakhalta ma'a qaumin fasalli bi salatihim ibrahim an-nakhai ya bada fatawa cewa idan ka shiga sallah irin ta wasu mutane mazauna gida to ka sallaci irin sallarsu duk waɗannan fatoyin suna tabbatar da mene cewa masallaci matafiyi in ya bi masu sallar zaman gida zai cika sallah ya ya ya saryawa da kanshi alfarmar da aka mishi ta kasar fatawa daga Abdullahi dan Umar sannan daga ainihin wato malam Al-Hasan al daga Ibrahim nakhai yanzu kuma daga wani malamin wanda za mu sake ji wanda shine Qatada malam yace Abdurrazzaq عن معمر عن الزهري وقتادة في مسافر يدرك من صلاة المقيمين ركعة قال يصلي بصلاتهم da limamu ibn shahabin zuhri da qatada dukkanin waɗannan malamai cikin tabi'ai suka ce mutumin da yake matafiyi ya bi sallan masu zaman gida idan ya riski wani abu a sallar su zai cika sallah ne fa in adrakahum julusan amma in ya riske su sun idar da sallah suna zaman tahiya ta ƙarshe sallah raka'ataini to sai ya sallaci sallar raka'a biyu wannan jama'a dukan su yake ce masalaf waɗannan sahabbai ne da tabi'ai da atba'u tabi'ina jigajigan malamai ubangiji Allah ya gafarta musu jama'a kun ji a cikin littafin musannaf na ainihin Abdurrazzaq As-Sanani fatawoyi daga ainihin malaman salaf dangane da wannan mas'ala sai mu sake tsallakawa zuwa littafin السنن الكبرى تاع الإمام أبو Abubakar Ahmad ابن الحسيني ibnu ali al-baihaqi wannan shine san na mazhabin shafi'iyya gaba ɗaya shine babban lauyan shafi'iyya ina fata mun gane wannan al-imam abubakar al-baihaqi malami ne min al-mukthirina min al-musannifina babban malami malam baihaqi ya rasu hijira shekara 457 yau kamar shekara 900 kenan da 79 da rasuwar shi shi ma ba malamin yau bane kenan ko wannan da ke hannuna shine mujalladi na uku littafin nan na bayaki jama'a na daga cikin muhimman littafai a cikin musulunci wannan da ke hannuna ana buga shi a cikin mujalladi goma ne akwai al'imamu shekul islam izzuddin dan salam kamar yadda malam al'imamu zahabi ya bada labari a cikin tarihin ibnu hazmin da ke cikin littafin siru alamin nubala ya ce izzuddin dan salam ya ce littattafai guda hudu su ne dawawirin islam ya ce su ne kundayen musulunci yace littafin sunan kubara ta imam al littafin at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid na ainihin ibnu abdul barri littafin al-mughni na al-imam mufiquddin ibnu qudamah al-maqdisi da littafi na hudu shine al-muhalla ta ainihin wato shi ibnu hazm din sai zahabi ya tsaya yace abin da ya faɗa tabbas gaskiya ne yace duk mutumin da ya tsaya ya karanci waɗannan littafai ya fahimce su yace fa huwa al-alimu wannan malami ne na gaskiya inda zaka samu ka iya wannan tafan to ka zama malami na gaskiya inji al-imamu zahabi to a cikin wannan littafi a cikin babuka na sallah a babi mai lamba ta 789 a cikin mujalladi na uku shafi na 400 da ainihin 89 har ila yau a bugun darul hadith wadda ke ƙasar alƙahira an buga wannan bugu a 2008 shekarar hijira na da shekara 2008 kwatankwacin shekara ainihin wato takwas kenan a yanzu ko samun bugu ne a lamba ainihin hadisi na 5502 الإمام أبو بكر ya ce أخبرنا muhammad بن sunan babin ya ce babul muqimi yusalli bil musafiri na wal muqimina babun da ke bayani akan mutumin da ke ainihin zaune a gida ya yi sallah a cikin mamudinsa akwai matafiya akwai mazauna gida malam bayaki ya ce akhbarana muhammad ibn abdullahi al-hafidu akhbarani abul walidi qala haddathana al-hasan ibn sufyana qala haddathana abu bakr ibn abi shayba qala haddathana abu usama an ubaidillahi ibn umara an nafi'in an ibn umara daga sahabi abdullahi dan umar har ila yau Allah ya kara mishi rahama da yarda annahu kana idza sallama al imami abdullahi dan umar ya kasance idan ya zo kasar makka ya zo umara ko aikin haji idan yayi sallah tare da liman salla arba'an sai raka'a hudu baya kasuru baya sallamewa idan an yi biyu wa idza salla wahdahu idan yayi sallah shi kadai salla raka'ataini sai ya salla raka'a biyu rawahu muslimin fi an abi bakr ibn abi wannan hadisi al'imamin imamu muslim ma ya fitar da shi a cikin as-sahih dinsa daga malam abubakar dan gidan abu shayba haka nan shi ma kanshi ibnu abi shayba din a cikin almusannaf ya fitar da shi da al-imamu tahawi a cikin littafin sharhu ma'anil Asar. wannan asari kamar yadda malamai suke gani da yan uwa da ɗalibai isnadin shi ingantacce ne kamar hasken rana sai ya kara cewa وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران العدل ببغداد قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثني يحيى ابن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب ابن عطاء قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي ملجز قال أبو ملجز يتي قلت لابن عمر نتنبي صحابي عبد الله بن عمر نتي مشي المسافر متفيني yudriku raka'ataini min salatil qaumi yazo ya riski raka'a biyu a cikin sallar mutanen gida ya'ni al-muqimina atujzi'uhu ar-raka'atani aw yusalli bi salatihim in ya riski raka'a biyu shin shikenan sai ya sallame ko ko sai ya ci ko sauran qala mai tambaya yace fadhika sai Abdullahi dan Umar ya dariya wa qala yace yusalli bi salatihim sai ya cika sallar shi waɗannan sune fatoyin abdullahi dan umar daga cikin wannan littafi jama'a na as-sunan al-kubra ta al-imam Bakar al-baihaqi ina fata jama'a suna biye har yanzu muna jin fatawa ne har yanzu a bangare guda duka waɗannan masu ganin cewa lalle idan ka bi masu zaman gida to sai dai ka cika sallah daga cikin sa akwai akan gaba sahabi abdullahi dan umar da wasu ainihin cikin tabi'ai su ainihin al'imamu al albasari al-basari ibrahimun naka'i su katada da su ainihin wato muhammad ibn shahabin zuhuri ina fata mun gane wannan sai mu sake tsallakawa ɗaya daga cikin littafan da kuma ake cewa shine ɗin dawawilul islam wannan al ne na mufiquddin abi muhammad abdullahi ibn ahmada ibn muhammad ibn qudamat al-maqdisi al-jumma'ili waɗannan wata usara ce wata wata ainihin wato family ne wani gida ne na malamai jima'ilawa maqadisa akwai littafi a nan musamman yana nan mujalladi biyu wanda yake tarihin malaman dangin maqadisa mutane ne 'yan garin jima'il wani ƙauye kusa da birnin baitul maqdis sai tatar amin a wato abin nan tura waɗannan salibiyun suka farmaki garin sai suka gudu suka zo suka fa anguwa a cikin a gefen garin dimashku malamai ne suka ci gaba da karantarwa suka ci gaba da aikin ilimi an haifar da malamai masu ɗimbin yawa a cikin wannan usra a cikin wannan usra to daga cikin su wannan daga cikin manya manyan su kenan shine ibnu qudamah al-maqdisi wannan littafi jama'a mujalladai ne shi ma guda 25 shine ɗaya daga cikin tafai guda hudu da muka ji an ce da tattafan musulunci kundayen musulunci wannan da ke hannuna ta hakikin su malam abdullahi ibnu abdul muhsin turki ne da ainihin abdul fattah muhammad alhilu abdul musulun turki wannan dattijan nan da ya zo kasan nan kwanakin baya ministan aikin hajji da wakafi na ƙasar saudiya allah ubangiji ya ƙara mashi lafiya wannan shine mujalladi na uku jama'a ibn qudama ya rasu hijira da shekara ɗari shida da ashirin yau da rasuwarsa shekara ɗari takwas da goma sha bakwai shi ma ba malami ne ne ba shekara ɗari takwas da goma sha bakwai da rasuwar shi asalin littafin sharhi ne na muktasarul kharqi akwai al'imamul kharki a shehu abul qasim alhambali wanda ya rayu a karni na hudu ya rasu a shekara ta ɗari uku da da talatin hudu kamar shekara dubu ɗaya ɗaya da da ɗari uku kenan yanzu shi ke da littafi a cikin mazhabin hanabila muhtasarul kharki kamar yadda ga muhtasar na khali to shine ibnu qudama ya ɗauke shi ya mishi wannan dogon sharhin wani malami ne mutumin kasar bagadaza yayi shi an ce ya gudu ya babbaga gadaza a lokacin da 'yan shi'a suka yi yawa suka yi ta tsine wa sahabbai a cikin wannan karni na hudu lokacin 'yan shi'a sun yawa a bagadaza suke da ta cewa suke da gwamnati suna tsinewa sahabbai suna zagin musulunci a kan titina irin yadda da ake mana a ƙasar nan ta Zariya mun gode wa Allah da tsarkake mana garinmu to sai ya gudu da addinin sa da iyalansa sai ya hijira ya koma ƙasar ainihin wato dimashku ina fata mun gane wannan to don haka zaka ga in ka buɗe littafin zaka ga yana kawo matanin sai kuma ya kawo sharhin yanzu a cikin wannan mujalladin bugun ainihin maktabatu darul daru alamil kutubi ta ƙasar kuwait kenan su suka buga wannan suna da kuma ainihin har ila yau branch a ƙasar makka wannan bugun an yi shi a shekarar dubu biyar 2005 muna faɗa ne saboda in kana so ka je ka duba to ka san irin reference din da muka amfani da shi gashi a cikin shafi na 143 a mas'ala ta ɗari biyu da saba'in da biyar malan ainihin alkharki ya ce mas'alatun ƙala wa iza dakhala ma'a muqimin wa huwa musafirun atamma wannan ita ce asalin matanin da shi kharki din ya faɗa kenan yanzu muna so ne mu ji kuma daga malaman mazahibu yanzu wannan littafin yana wakiltar mazhabin hanabila kenan ina fata mun gane wannan yana wakiltar mazhabin hanabila ne littafin muguni na ibnu qudama to me suka ce a mazhabin hanabila suka ce idan mutum ya shiga sallah tare da mazaunin gida wa huwa musafirin alhalin shi yana tafiya a tamma to ya cika sallah sai malam ibnu qudama zai sharhi sai ya ce wa jumlatu zalika annal musafira mata tamma bi muqimin abinda yasa aka faɗi wannan shine saboda shi matafiyi duk sa'ad da ya bi mai zaman gida lazimahul itimam ya tursa su zuwa ga cika sallar shi sawa'un daidai wa daida adraka jami'a salati aw raka'atan shin ya riski sallar ne gaba ɗaya ko ko ya riski raka'a ɗaya? Au aqalla ko ma ƙasa da raka'a daya qala al-asram al-asram babban ɗalibi a makarantar al-imam Ahmad yace sa'altu aba abdullahi anil musafiri na tambayi abu abdullahi al'imamu ahmad kenan din ka ji ba hambale ya ce abu abdullahi to malam shugaban mazhabin yake nufi shine al'imamu ahmad na tambaye shi yadda hudu fita shakkudil muqimina mutum ne ya zo ya tarar da mutane masu zaman gida shi kuma matafiyi suna ta hiyar karshe idan ya kabbara ya bi su me zai sai imamu ahmad ya ce yusalli arba'a in ya tashi cikowa guda hudu zai yi warwuya zalika an ibn umar yace an ruwaito wannan karatun daga ibn umar mun ji daga ibn umar din ko wa ibn abbas haka daga ibn abbas ba mu zo kan wannan ba za mu ji shi insha Allah wa jama'atin min at-tabi'ina da tarin malamai daga cikin tabi'ai mun ji wasu a ciki wa bihi qala thawri wannan ita ce fatawan al-imam sufyan thawri wal auza'i da al-imam al-auza'i wa shafi'i da al-imam shafi'i wa abu thawri da al-imam abu thawri wa ashabun ra'i da masu aiki da a gani na su ake nan hanafiya manya ɗiban fari din ka jance sabon ra'ayi da su ake wa kala ishaqu ishaqu shi kuma dan rawiya sai ba da fatawa akasin wannan to yanzu mun fara jin masu fatawa ɗayar kenan yace lil musafir al qasru a a ni ina ganin matafi na da yancin yayi kasuru ko da yabi masu cika sallah li annaha salatun yajuzu fi'luha raka'ataini saboda sallah ce da ta halasta yayi ta raka'a biyu falam tazid bil i'timami ba za a ce raka'o'inta sun karu saboda ya bi wani mai cikawa ba kal fajri kamar yadda sallar asuba raka'at ta guda biyu ce da za ka zo rama sallar asuba baka yi ta ba misali sai lokacin azahar ka tuna idan ka bi wani liman da sunan kun samu ikhtilafun niyya to haka ya bi da ka sallame ko gane wannan ba za a ce tun da ka mai yin hudu sai ka ƙara ba wannan fatawan ishaku dan rawiya kenan wa qala tawusun wa sha'bi wa tanim ibn hazlim waɗannan malamai su kuma suka ce fil musafiri game da matafiyi yudriku min salatil muqim raka'ataini wanda ya riski raka'a biyu a sallar mai zaman gida yujziyani sun ishe shi in ka zo ka tara an yi tahiyar farko in ji tawusu da sha'bi da tamimu dan gidan hazlam suka ce in dai raka biyu ka riska dama abin da kake nema kenan ko sai ka sallame ba sai ka cika ba wa qala al-hasan al-hasan al-basri wa nakhai wa zuhri wa qatada wa malik suka ce in adraka raka'atan atamma idan raka'a ɗaya ka riska sai ka cika wa in adraka dunaha kasara. in ka riski ƙasa da raka'a guda to sai kai kasaru tunda baka riski komai a cikin raka'a ba a cikin sallar ba li qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama saboda faɗin manzon Allah da yace man adraka min as-salati raka'atan faqad adraka as wanda ya riski raka'a daya to ya riski duka sallah to da ka yanzu duka sallah shine raka'a hudu amma an ka riski kasa da raka'a to baka zirki wannan sallah ba daya kake da yanda kai kai kadai jama'a kuna jin malaman musulunci na gaskiya ko wali anna man adraka min al-jum'ati raka'atan atammaha juma'a. saboda wanda ya riski raka'a ɗaya a cikin juma'a zai ƙara guda ɗaya ne kawai wa man adraka aqalla min zalika la yalzamuhu farduha amma wanda ya riski ƙasa da raka'a ɗaya a cikin juma'a bai samu juma'a ba mun karanta a baya ko zai yi menene zai yi azhar ne to sai ci gaba da dai kawo maganganu da sharhi da sauransu ɗalibai sai su koma daga baya sai ka zauna sai ka karanta baki ɗayan babu duka za ka je karanta wajen shafi arba'in da ke magana kan sallan matafi jama'a malam ya sha mana faɗa akan irin wannan cewa da haka ake karanta musamman irin waɗannan manyan littafai yana da wuya idan ba Allah ya jarabce ka da jarabta jarabawa irin ta malam Nasir Albani ba yana da wuya ka tarsa littafin muguni ka karanta shi duka mujalladi 25 yana da wuya amma da zaka sa kanka zaka iya duk sati biyu karanta mujalladi daya a cikin wata biyar zaka karanta su gaba ɗayan su ko mun gane wannan to amma in ba zaka iya ba duk sanda aka ambace ta mas'ala sai ka koma sai ka je ka karanta ta duka to kafin lokaci kankani sai kaga ka karanta abubuwa da yawa ran ka zo yin jawabi sai a ji kamar aljani ne kai a rasa ina ka samu wannan karatun da kake ko mun gane wannan jama'a sai kuma za mu koma kuma kan mazhabin as-sadatul malikiyya wannan a hannuna littafin al-istizkar fi mazahib fuqaha al-amsar na malam ibnu abdul barri an-namari hafizul maghrib alherin Allah ya kai gare shi wannan sa daga cikin malaman alkhairi malikawa kenan waɗannan na gaskiya suna da ilimi suna da ainihin wato tsoron Allah suna da saiti sun san hadisi sun san fikihu sun san tarihi sun san malamai sun san darajarsu ba sa zagin duk wani malami ba sa aibata wani malami da ya saba wa maluku ko da ba za su fatawar shi ba ibnu abdul barri yawan littafin muwadda hidima gagaruma akwai littafin at-tamhidu lima fil min al-ma'ani wal asarid mujalladi 20 wannan littafi shi yana magana ne akan masail na isnadoji yana tattauna takhriji ne da maganganu na illolin isnadojin littafin al'imamu imamu zarar hijira imamu malikin na'am mujalladi ashirin yes akwai da ake bugawa fiye da haka me kake so ka ce eh, wanda na tuno ne nake faɗa Ah, ya fi takwas wani mutum da takwas in eh, manya-manyan nan ba yawa ba shi ne akwai sirare yana nan shi ke tunowa a cikin kwakwalwa yanzu <laughs> to ala'ayi halin akwai bugun da ake mishi bugu wanda ake hada su haka sai su zama ba su kai yawan haka din ba to wannan shi kuma al-istizkar shi ma akan muwadda ne amma shi kuma ya shafi fiqhun da ke cikin littafin mazhabobin malaman birni game da fikihun da ke cikin littafin ana yin wani ainihin wato zance ne na gugar zara haka ce malaman birni to mutum uku ake nufi ga karanta littafin al-intiqa fi fada'il a a'immat al-fuqaha ta ainihin shi ibn abdul barr din su yake nufi da al-fuqaha sune waɗannan maliku shafi'i da ahmad sune malaman birni shi abu hanifa malami ne amma Allah ya jarabce shi da zaman ƙauye garinsu kufa ƙauye ce to da kan ana maganar malaman birni ba a saka shi kamar yanzu aka ce alhazan birni ta yi akwai wani alhaji a ƙauye ya kai su a wajen wadata ko ma ya wuce su amma tun da shi ba dan birni bane bai cika wannan siffar ba kuma lokaci dama yan birni da yan ƙauye akwai irin wannan ainihin wato yadda zance haka da raini da ganin kowa bai kai ɗayan ba ko wannan kuma wani abu ne ɗabi'ar mutane to littafin alisu zikar shi ya takaitu ne akan mazhabobin malaman fiqh wannan da ke hannuna bugure na ainihin maktabar da take da sunan maktabatu darul kutubil ilmiya darul kutubil ilmiya wadda suka buga a shekara ta ainihin wato 2006 kamar shekaru takwas kenan da suka shuɗe ko goma ko shekara goma wannan malami jama'a da rasuwar shi yau ya rasu hijira shekara 463 Allah ya gafarta mishi al-Imam Abu Umar Yusuf ibn Abdullahi ibn Abdul Barr namari hakikin wasu malamai Salim Muhammad Aba da Muhammad Ali Muawwad da rasuwar shi yau shekara kamar ɗari tara kenan da saba'in da hudu in ka lissafa shi ma ba malami ne na yau ba kenan ko mujalladi na uku kenan wannan a cikin littafin na ainihin wato al-istizkar fi mazahib fuqaha al-amsar wannan da ke hannuna ana buga shi a cikin mujalladi goma ne to bar ku jama'a abin da yake cewa a cikin babu salatil musafiri idza kana imaman aw wara'a imamin babin da ke magana akan sallan matafiyi idan shine liman ko kuma in yana bayan liman dama in shine liman babu wani iskali zai yi sallar shi raka'a biyu ya sallame kowa ya karasa wa kanshi ko kamar yadda aka samu daga Umar yana cikin muwadda ta Imam Malik cewa idan yi musu sallah a Makka sai ya ce ya ahla Makka atimmu salatakum fa inna qaumun safaru wannan babu iskali don haka za mu tsallaka ne lamba ta ɗari uku da goma sha bakwai sha takwas amin a shafi na ɗari biyu da hamsin inda yace wa amma hadithuhu an nafi'in anna abdullahi ibn umara kana yusalli wara al imami biminan arba'an hadisin da maliku ya kawo daga nafi'u cewa abdullahi dan umar yana yin sallah a bayan limami amina a halin aikin hajji sai ya yayi raka'a hudu idan limamin yayi hudu kai za salla li nafsihi idan ko yi sallah wa kai shi salla yi. sai ya raka biyu shine da wancan hadisin na muslim da muka ji shi daga littafin sunan kubra ta imam bayhaqi fa innal ulama qadiman wa hadisan ikhtalafu fil musafiri yusalli wara'a muqimin yace malamai tunda da kuma yanzu da yake magana cikin karni na biyar kenan yace sun yi sabani akan hukuncin sallan matafiyi a bayan mutumin da ke zaune a gida fa qala malikun wa ashabuhu al imamu malik da mutanen mazhabinsa suka ce idan lam yudrik ma'ahu raka'atan tamma salla ne idan mutum bai riski cikakkiyar raka'a tare da limamin nan ba to sai ya kasurun tashi wa in adraka ma'ahu raka'atan bi taiha salla arba'an idan ko ya riski raka'a daya da sujudar raka'a guda daya waɗannan sujuda guda biyu ma'ana raka'a daya cikakkiya kenan to nan zai yi raka'a hudu ne irin da yadda muka ji a littafin ainihin wato almuguni kaga da yake gaskiya kwaya ɗaya ce waɗannan malaman ba zamanin su ɗaya ba ba su taɓa ganin junansu ba wani ba bai taɓa jin labarin wani ba wani ma sai da ya shuɗe da shekara ɗari ko ɗari da hamsin sannan ɗayan ya zo kuma ga shi ba daga wuri guda suke cirowa ba kowa ya ciro daga nashi sos ɗin ne ko daga malamai shi ko daga mazhabin shi amma ka ji ganin duka iri ɗaya wa huwa ma'ana qaulul auza'i al-imam al-auza'i ma maganar shi tana da irin wannan ma'anan wa zakara at anna aba hanifata wa aba yusufa wa muhammadan qalu shi kuma al-imam babban malami a mazhabin abu hanifa mai ainihin mushkil mushkilul asar da sharhu ma'anil asar da aqita tahawiya Allah ya gafarta mishi ya bada labari ya ce da babban malami al abu hanifa al numan ibn thabit da manyan malaman wannan mazhabi abu yusuf al-qadi da malam muhammad ibn al-hasan al-shaybani dukkaninsu suna cewa yusalli salata muqimin matafiyin da ya bi limani mai cika sallah zai cika sallah wa in adrakahu fi tashahudi ko da tahiyya kadai ya riska qala sai malam yace wa huwa qaulul laifi wa shafi'i wal auza'i sahawi yace kuma wannan ita ce maganar lais ibnu sa'd al-misri da al-imam shafi'i da al-imam al-auza'i wa zakara at-tabari الإمام الطبري أتكل التافي شلائنه تهذيب الآثار kenan yace حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد an abihi an al-auza'i auza'i ya bada fatawa fi man salla min al-musafirina ma al-hadari game da hukuncin matafiyin da ya salla da mazaunan gida raka'atan ya riski raka'a aw raka'ataini ko raka'a biyu thumma arada lahu ru'afun sai haɓo ya taso masa faqata a salatahu sai yanke sallah qala yace yabni ala salati muqimin hatta yukmila arba'an limami ne kake bi wanda ka fara bin shi kai matafi shi madonin gida sai haɓo ya taso masa sai ya fita to za ka cika sallar ka ne irin ta matafiya ba za ka ce tunda ya sake ni bari ne wadda na saba ba sai ka ƙara sata qila lahu sai aka ce da shi ala gafarta malam fa innahu salla salata musafirin fi baitihi thumma dakhala al-masjida fa wajadahum fi tashahhud tilka as-salati al-akhar fa jalasa ma'ahum ichi ala gafarta malam mutum ne fa ya riga ya yi sallan matafiyi a gidansa da ya zo sai ya riske su a masallaci suna yin wata sallah sai ya shiga ya same su suna yin tahiyar ƙarshe yaya zai yi la la ya'tad la bima adraka min al aljulusi ma? ba za a lissafa abin da ya riske su suna yi a zaune ba li'annahu lam yudrik raka'a ma'ahu dan bai riske raka'a ko guda tare da su ba wa qad ajza'at anhu salatuhu allati salla fi baitihi sallar da yayi a gida ta ta isar masa ma'ana mutum ne matafiyi bayan ya yi sallar shi a gida sai kuma ya fito sai ga ana yin wata sallah sai ya tunanin bari ya bi falala ta bin liman bari ya wurgar da watan ya sake ko mun gare to da yazo sakewa kuma ya tara ana yin tahiyya ana cikin tahiyya kuma sai aka samu matsala shine matsalar da aka samu liman Allah shi takare to in dai har zai yi sai dai ya hudu ko kuma ya fasa gaba daya sai ci gaba da cewa a can ƙasa wa amma shafi'i falam fi qawlihi shafi'i a mazhabinsa babu wata sabani cewa inna kulla musafirin dakhala fi salati muqimin qabla an an yuslama al an yusallima al muqimu min halazimahu itmamuha duk wani matafiyi da ya shiga sallar ainihin wato mazauna gida ko da ya tarar da su suna tahiya ne matukar ba a sallame ba to wajibi ne akan shi ya cika sallar nan raka'a huɗu wala yura'iya idrakar raka'ati kar ya kula da cewa ya samu raka'a la ijma'ihim saboda malamai sun yi ijma'i ala anna man nawafi hini dukhulihi fi salati al-itmam lazimahu cewa duk wanda ya shiga sallah da niyyar cikawa to wajibi ne ya cika sallah fa kadhalika man dakhala ma'a muqimin fi salatihi kamar yadda wanda ya shiga sallah da niyyar cikawa wajibi ne cika sallah to haka kuma wanda ya shiga sallah da niyyar bin mai cikawa shi ma dole ya bi wancan niyya ta mai cikawa in ji 'yan shafi'iyya a ƙasa sai ce واختلف الفقهاء في المسافر يدرك من صلاة المقيم ركعة أو أكثر أو يدركه في التشهد فيصلي معه ثم يعرض له ما يسير صلاته من حدث أو غيره ماذا يقضي وماذا عليه أن يصلي game da mutumin da ya bi masu cika sallah raka'a ɗaya ko biyu ya samu bayan da liman ya sake shi sai wani abu ya bujuro mishi da ya bata mai sallah to ya zai in ya zo zai gyara ne ko ko me zai fa amma malikun faqala man adraka min salatil muqimi raka'atan wa huwa musafirun lazimahu al-itmam wanda ya riski raka'a ɗaya a halin tafiya yana bin masu cika sallah dole sai ya cika sallar shi wa man lam yudrika fa salatuhu raka'atani wanda bai riski raka'a ba sallan shi raka'a biyu ne fa salla fa ala hadha karkashin haka yalzamuhu an yusalli arba'an idza sallama al muqimi raka'atan wajibi ne ya salla raka'a hudu idan ya samu raka'a da mutanen gida thumma fusadat alaihi salatu sannan in sallar shi ta lalace wa in lam yudrik ma'ahu raka'a idan bai samu raka'a ba raja'a ila amali salatihi raka'ataini sai koma raka'a biyu kawai idan bai samu cikakkiya da su ba bai samu raka'a ba sallar shi ta lalace to ta ɓaci duka in ya sake alwala ya zoyi sai ya tashi shi kadai wa qala shafi'i wa ashabuhu yusalli arba'an zai yi raka'a hudu ne fa innahu qad hu bi dukhulihi al itmam fi salatihi fi salati al-muqim arba'an ana bin shi bashin cikakkiyar sallah ne ita ya lalata ita zai rama an fahimta kuwa ya bi liman mai cika sallah ana cikin yin sallah an sake shi yana da raka'a biyu tare da liman yana cikin ta uku sai Allah shi ta kare to yanzu ya bata sallar da yake yi da ya kamata ya cika in ya je sake alola ya zo yi to irin wannan sallah yake bin shi ita zai cika ita zai yi arba'an in ji mazhabin shafi'iyya suka ce kamar mutum ne wanda misali ya samu labarin ganin wata da azhar kaddara misali mace ta samu labarin ganin wata da azhar sai ta yi nufin to yanzu daga yanzu za ta yi azumi za ta cika azuminta kenan ko yadda yake a sunna ko azuminta ai cikakke ne ba ragage ba ko ba haka ba to in can da la'asar sai jinin haila ya zo mata ran da za ta rama wannan azumin daga asuba za ta fara <laughs> ko an fahimta malamai kenan Allah ya gafarta musu wa abu hanifa wa وأصحابه fil musafiri yadkhulu fi salati مقيم al'imamu abu hanifa da malaman mazhabin shi suka ce mutumin da ya shiga sallan mai cika sallah alhalin shi matafi ne sun ya kaɗa'uha sannan sai yanke sallah yusalli salata musafirin sai ya sake sallah ta matafi da allahu inna ma yusalli wa ra'ahu arba'an ittiba allahu suka ce a'a saboda yana yin hudu ne dan yana bin wancan in baya bin wancan hudu bata lazumce shi ba fa in lam yakun khalfa muqimin lam yusalli illa fariyatan raka'atayn in baya bayan mai cika sallah faralin shi raka'a biyu ne jama'a kun ji maganganu daga littafin babban malami ibnu abdul annamari hafidul maghrib Allah ya gafarta mishi to sai mu sake tsallakawa jama'a zuwa ga shekul islam al jalil abu muhammad ali ibn ahmad ibn sa'id ibn hazmin al-imam ibn hazmin shi ma wani da maghribi din ne ibn hazmin babban malami ne jama'a malamin kirki ne malamin alkhairi ne alherin Allah ya kai gare shi Allah ya gafarta mishi kamar kowane malami yana da kuskure yana da daidai zage shi da sukar shi ba daidai bane yana da kurakuran shi yana da kuma daidai shi daidai shi kuma yafi kuskuren shi yawa hidimar da yawa musulunci tafi barnar da yawa Allah ya gafarta mishi Allah ya karba ayyukan shi na alkhairi al-Imam zahabi na daga cikin mutanen da suka fi kowa adalci wajen tarjumar da yawa wannan bawan Allah mun karanta ta a can baya a karatun na zadul ma'ad da ku yi tunawa ya fanfaɗi maganganun da suka faru da abubuwan da suka aiwatar da irin sharorin da makiya mahasada suka dinga mishi yau da rasuwar Ibn hazmin ya rasu hijari shekara ɗari hudu da hamsin da shida kamar shekara ɗari tara kenan yau da tamanin da ɗaya shi ma ba malami ne ne shi eh wannan ta hakikin malam muhammad ahmad muhammad shakir ja ya faɗo ja ya ɗauka kenan ko malam ahmad muhammad shakir babban malamin hadisi ne da ya rayu a wannan zamani ya rasu ba da jimawa ba Allah ya gafarta mashi mutumin kasar misra ne babban malami ne wannan da ke hannun jama'a shine mujalladi na biyar a juz'i na biyar da na shida wanda yake bugun maktabatu at-tawfiqiyya at-tawfiqiyya wadda take ainihin wato ƙasar misra a ƙasar ainihin wato alkahira to gashi ibn hazmin a cikin juz'i na biyar a cikin shafi na talatin zuwa da ɗaya ibn azumin ya ce mas'alatun mas'ala ta ɗari biyar da goma sha takwas ya ce fa'in salla musafirun bi salati imamin muqimin kasara wala budda wani mutum ya ce idan matafiyi yana asalin matani ne kusan littafin asali akwai almujalla ita ya fara yi matini ne na fiƙihu sai kuma ya zo mata almuhalla muhalla shine wannan sharhin kenan mujalladi goma sha biyu an taɓa kwace littafin aka ƙona ya sake rubuta kayan shi don dama da kayan yake abubuwan shi ina fata mun gane wannan kuma wannan wai a ce ba shi da malami abun mamaki jama'a da iya ƙarya har al-imamul baji abul walid wanda aka ce wai ya ƙura ibn hazmin yana daga cikin malaman da aka ba da labarin sun kanta da ibn hazmin abubakar ibn al-arabi baban shi ɗalibin ibn hazmin ne al-imamul baji babban malami ne Allah ya gafarta mishi wannan kissar da ake fara ana ƙarya da ita cewa wai ya dawo ya ce wai su yi muƙabala da shi da ibn hazmin kai kana cewa kuma zahiriya ya ce e, to shi shikenan annabi ya taɓa yin rubutu a hudaybiya da haka annabi ba ummi bane wai sai ibn hazmin wai ya kasa bada amsa wannan ƙarya ce kutilal kharrasuna kissa tana nan a cikin tarihin su ba ko kissa ce baji wannan fatawashi ce ba wai zaman muƙabala ba ne fatawashi ce yace shi yana ganin annabi ba ummi bane annabi ya iya rubutu da karatu saboda ranar hudibiya ya soke wannan suna na muhammadin rasulullah da aka rubuta wakilin mutanen makka a lokacin su haidu dan amr ya ce bai yadda ba annabi alayhi salam ya ce wa aliyu ya goge aliyu ya ce shi ma ba zai goge ba aka yi ta za. wannan kisa kowa ya santa daga ƙarshe manzo Allah ya ce shi an nuna mashi wajen shi da kanshi yasa alƙalami ya soke ya ce wa kafa billahi shahidan to wannan kisa sai baji ya istinbati da cikin ta cewa annabi ya yi rubutu da haka annabi ba ummi bane yana ganin kamar hakan daga daraja annabi ne akan wannan sai da kusa kashe shi da jahilai da malamai da yan ba na iya suka ce kafiri ne zindiki ne aka yi ta tataɓurza da ƙyar sai ibn sane suka fitar da shi malamai yan uwan shi suka kawo mishi mafita aka ce a gafa abin da yake nufi kaza kaza kaza aka dai rufa rufa aka rufa magana yana cikin tarihin shi a cikin littafin sai alamin nubala in an tashi ka hausa maka duba yana nan anan sama littafin wanda kuma yake jiwa an bai sani bai zuwa nuna mushi a cikin tarihin shi shine zahabi ya ta kawo mushi hanzari cewa gaskiya magana da yi ba daidai bace in ta saba wa asalin nassin alqur'ani amma ya kalli wani janibi ne na cewa su a zamanin da suke rayuwa in aka ce baka iya rubutu da karatu ba to mutane su ga kaman kai jahili ne sai ya ga to bari ya ƙara karama manzo Allah da cewa manzon Allah ma iya rubutu da karatu yace kuma wannan ba daidai bane a gun manzon Allah wannan ummiyance shine daraja da ɗaukaka bai iya rubutun da karatun ba amma ya karanta da dukkanin duniyar rubutu da karatu kuma har yanzu bata kai irin karatun shi ta duniya zahabi ya kawo maganganu kusan shafi guda da rabi yana ƙoƙarin kawo uzuri ga abul walid baji da kuma ainihin nuna kuskuren magana to ita ce wannan ta da ya ɗauko cewa da ita ka ƙura ibn azmin saboda masu zama a gaban shi su masu sauraron shi jahilai ne tun ta tagaryen jahilai da masoya zuciya da waɗanda ba sa san annabi ba sa ƙauna annabi ne jama'a duk wanda zai ce abin mazhabin annabi a kama na wani mutum to wannan bai ƙauna annabi ya kamata yan ɗari ƙayan daga sai suna ƙauna annabi mu ji sun mai hujumi cewa ga wani maƙiyin annabi yan izala inda daga suke suna yaƙi da bid'a ya kamata mu ji sun mai hujumi su ce ga wani ɗan bid'a 'yan salafiya da duk wani mai cewa yana son sunna wajibi ne su fito su barranta da duk wani mutum wanda ke kyamatar da mutane daga bin hadisi wanda baya so ya ji ana cewa haddasana haddasana wannan shaidanci ne duk wani mai kauna annabi bai kamata ya shiru ba jama'a sai dai in shi ma munafiki ne munafunci ne da malamai suka yi shuru ba su zuwa wannan magana wannan munafunci ne da wani kirista ne ya faɗo ta magana kan manzo Allah da an yi kukan kura an yanka an cire mishi kai da wani ɗan ɗariƙa ne faɗi wata magana irin wannan a Kano ko a Zaria ko a Sokoto da yanzu duk izala ta gabas da ta yamma da sun taso shi gaba da sun sa shi gaba da zagi da suka da sharri da ƙage da raddi na ilimi da na jahilci amma saboda namu ne kamar da suke cewa to kai a kau da kai to shi annabi ba namu bane kenan to mu annabi shine namu duk wanda muke girmamawa wallahi muna girmama shi ne gwargwadon girman da ya ba manzo Allah kawai yana yin dirijistarin kanshi daga manzo Allah mun yi dirijistarin shi daga ainihin mu girmama shi ba ma wata mujamala akan wannan ko misqala zarratin ba ma yi a san mu akan aqidan mu cewa wanda duk ya kyamatar da mazhabin manzo Allah to muna kyamar shi muna ganin cewa zindiki ne batacce ne dan bid'a ne maso zuciya ne ba ma mushi fatan alheri sai ya tuba wannan ita ce da mu jama'a wannan kuma yana daga cikin aqidar salafiya yanzu zamu mu ji irinta ibn hazmin ya ce dole ne ka cika sallah amin ka yi kasuru idan kai matafiyi ne ko da ka bi mai cikawa wa in salla qimun bi salati musafirin kamar yadda idan mazaunin gida ma'ana idan mai cika sallah ya bi matafiyi a tamma wala budda shi ma cikawa yake kun ce idan matafiyi shine liman mazaunin gida shine mamu in matafiyi ya gama biyu kuka ce mazaunin gida ya cika to haka ma mazaunin gida in shine liman in ya cika matafiyi ya kasaru kowa tashi daban yake in ji ibn hazmin wa kullu ahadin yusalli li nafsihi kowa na wa kanshi sallah ne wa imamatu kulli wahidin minhuma lil akhari ja'izatun wala farq ya halatta dama kowa a cikin su wa kowa limanci ba bambanci to dan me za a ce wani in yayi limanci dole abu irin tashi wani kuma in yayi ba sai an bi irin tashi ba yanzu gaba daya ci kai dukkan waɗannan maganganun da kaji <laughs> yace warwina min tariqi abdurrazzaq an sa'id ibn sa'ibi an dawud ibn abi asim qala mun ruwaito da isnadin mu ta hanyar abdurrazzaq as-sanani daga sa'id dan sa'id daga Dawud dan Abi Asim qala Dawud yace sa'altu ibn Umar an salati fi safari na tambayi ibn Umar game da sallah a tafiya fa qala yace raka'atani raka'a biyu ne qultu nace da shi kaifa tara wa nahnu hahuna bi mina Allah shi gafarta malam to yanzu da muke nan a mina kaga ba halin tafiya muke ba ba ma dinga cika sallah ba qala sai yace da shi wai haka ka shiga uku kai canka sanita bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ice ko ka ji labarin ai ko manzon Allah wa amanta bihi anya kai imani kuwa qultu na'am yace gaskiya ne algata malam na ji labarin manzon Allah kuma na yi imani da shi ni musulmi ne qala yace to fa innahu kana yusalli raka'atayn to manzon Allah nan in yana tafiya raka'a biyu yake fa salli raka'atayn kai raka'a biyu in shi ita in kaso auda ko kuma ka zama kafiri ka daina sallah ka jirin magana inda ta manzo Allah babu daga kafa daga kawai fa tambaya to tunda muna nan a zaune alga ta malam baba ga tuka sallah ba ka ji irin radin da aka mai mishi ice ko kai mumini ne ka ji labarin manzo Allah kai imani yace ice to kawai kai sallah irin tashi ko kuma ka ga dama kada kai musulunci ya ta malam Abdullahi dan Umar to shine sai ibnu Hazmin ya dauki wannan a matsayin hujja yace wa hadha bayanun jaliyun bi amri ibnu umar al musafira an yusalli khalfa al muqim rak'atayn faqat to dama ibnu Hazmin kamar da malam ya taba fada Allah gafarta malam albani yace in zai daidai to 100 bisa 100 yake daidai in kuma zai kuskure to 100 bisa 100 ne kaga yanzu nan ya kuskure domin mun ji Abdullahi dan Umar kuma in yayi sallar shi a bayan mazaunin gida cikawa yake amma sai ya ɗauki wannan matsayin hujja cewa Abdullahi dan Umar yayi umarni da cewa in kai sallah a bayan mai cikawa kai matafi to dole kai biyu to in ya zama haka ne ma'anin magana Abdullahi dan Umar a aikace baya aiki da ita kenan ko mun gane dan mun ji yayi cewa shi ya bi mai cikawa cikawa yake wannan hadisin ko wannan asar na Abdullahi hujja ne akan cewa dole kai kaso in ba haka kai babba addinin annabi kai ba amma dangane da bin mai cika sallah da bin mai yin kasuru to wannan kuma hadisun ne akhar wannan ainihin magana ba ta kwabarin din shi wa min tariqi shu'ba an al-mughira ibn miqsam an abdurrahman ibn tamim ibn hazlam qala yace kana abi babana ya kasance idza adraka min al muqim raka'atan idan ya riski raka'a guda a sallan mai zaman gida wa huwa musafirun shi ko matafiyi ne salla ilaiha ukhra sai ya jona da wata kwaya daya sai ya ƙara daya wa idza adraka rak'ataini ajza'a bihima idan ya samu raka'a biyu sun ishe shi qala aliyun malam aliyu dan hazmin sai ya ce tamim ibn hazlam min kibari ashabi ibn mas'ud radiyallahu anhu tamim dan hazlam dinnan na daga cikin manyan sahabban abdullahi dan mas'ud kaji yana bada labarin baban shi tayi baban shi ma ya zama kenan tabi'i ne ko sahabi wa an shu'bata an matsar bin filin an sha'abi qala sha'abi yace idza kana musafiran idan mutum ya kasance halin tafiya fa adraka min salatil muqim raka'ataini ya riski raka'a biyu ga sallan mai zaman gida e itadda bihima to zai lissafa su wa an shu'ba وأن شعبة أن سليمان التيمي قال سمعت طاووسا وسألته أن مسافر أدرك من صلاة المقيمين ركعتين قال تجزيانه فتوى طاووس من جيتا تندأز أينهم الاتاف المصنف قال علي علي أن هزم يتي برهان صحة قولنا دليل إنجنت مغنم شيني ما قد ساها الرسول الله صلى الله عليه وسلم abin da ya inganta daga manzon Allah da manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala farada ala lisanihi sallallahu alaihi wasallama salatal habari manzon Allah yace Allah ubangiji ya farlanta sallar zaman gida a harshen manzon Allah arba'an raka'a hudu wa salatal musafiri raka'ataini sallan matafiyi kuma guda biyu ce raka'a biyu ce daka shine abin da ke kan shi sawa'un ko a ina yake sai kawo hadisi yace haddathana Abdullah ibn Rubai'in قال حدثنا محمد بن معاوية قال حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا عبدة ابن عبد الرحيم عن محمد بن شعيب أخبرنا الأوزاعي أن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حدثني عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له abinda ba su ji ana yi kenan isnadi yace amru dan umayya yace manzon Allah ya ce da shi inna allaha qad wada'a 'anil musafir siyama Allah ubangiji ya sauke azumi ga matafi wa nisfas salati ya kuma sauke mashi rabin sallah wannan hadisi ne ingantacce jama'a al-Imam ma ya fitar da shi walam ya khussa alaihi salamu ma'amuman min imamin min munfaridin wannan matafiyi manzo Allah bai keɓance ce an rage mai tafiya rabin sallah idan yana limanci ko in yana mamu ko in ana limai limanci ba bai faɗi wannan ba da ka a ina kawai haka yake sai kuma cike da aya ce wa ma kana rabbuka nasiya kuma Allah bai manta ko Allah baya manta komai wa qala ta'ala Allah kuma ya ce wala taksibu kullu nafsin illa alaiha dukkan wata rai ba ta daukan wani abu sai nata wala taziru waziratun wuzra ukhra laifin wata rai baya shafan wata sallar wata bata shafi ta wani ba kowa kan shekewa qala aliyun malam ayu dan hazmi ya ci gaba da cewa wal ajabu min malikiyina yace malikawa na bani mamaki was shafi'ina da shafi'awa wal da hanafawa alqa'ilina bi anna muƙima, muqima khalf musafir masu cewa wai mai mai cika sallah a bayan matafiyi yutimmu wai shi ya cika wala yantafilu wala yantaqilu ila hukmi fi taqsiri cewa shi ba zai koma hukuncin limamin shi wajen cika sallah ba wajen kasar ba wa innal musafira khalf al muqimi yantaqilu ila hukm imamihi fil itmami amma kuma suka ce shi matafi ya canza hukuncin shi zuwa hukuncin limamin shi ce suna bani mamaki wallahi wani yaji wannan sai ya ji kamar dire ya mutu yanzu wannan shine zagi inji masu cewa ana zagi waye zagi a nan jama'a magana ce ta tattauna ilimi kowa na faɗan abin da ijtihadin shi tike masa ina fata mun gane wannan tun maganganun nan daga sahabi kwaya ɗaya muka ji ibnu umar sauran duka malamai ne rijalun ka rijalin kowa namiji ne kamar ɗayan ibnu abdul barri da ibnu hazmin da ainihin wato baji da ibnu qayyim da da da da, da ibnu qudama da nawawi da ibnu hajarin kowa malami ne kowa mujtahidi ne kowa zai faɗi magana gwargwadon abin da ya tike masa ba wanda ake tuhuma da son zuciya da haka sai in an gama haɗa maganganun su sannan sai a ga ina aka kwana yace suna bani mamaki wa hum yad'una annahum ashabu qiyasin bi za'amihim suna cewa su ne masu qiyasi a riyawarsu ko sai shi ba ruwan shi da qiyasi ba ruwan shi da qiyasi ko miskal zaratin baya aiki da qiyasi walau saha qiyasun fil alami yace da a ce akwai wani qiyasi a duniyar nan da ya inganta lakana haza asahha qiyasin yujadu da shine wannan a ce misali kowa in yana bin limamin shi to ya bi irin sallar limamin ko kuma yayi irin tashi sai dai su zama iri daya liman liman matafiyi mamu mai cika sallah to su iri daya can ma haka liman mai cika sallah mamu matafiyi to su iri daya ko ba haka ba to kowa irin tashi to kaga kiyasi kenan cewa in ni na cika kai ma ka cika ko in ni na rage kai ma ka rage ko kuma kowa ya irin tashi yace da akwai wani kiyasi ingantacce a duniyar nan to da shine wannan walakin hadha mimma taraku fihi alqur'ana was sunan wal qiyasa yace wannan na daga cikin karatun da malikiya da shafi'iyya da hanafiya suka yi watsi da qur'ani suka yi watsi da hadisi suka yi watsi da qiyasi wa ma wajadtu lahum hujjatan Kam ni ban ga hujjarsu ba illa anna ba'dahum qala in banda cewa da wani su yayi innal musafira idza nawa fi salatihi al-iqamata lazimahu itmamuha suka ce wai matafiyi idan ya dauki fatawar bari ya cika sallah to ya zama dole ya cika sallah wal muqimu idza nawa fi salatihi safara lam yaqsurha amma suka ce mazaunin gida in yayi nufin ya kasaru bai sai kasaru ba qala yace fa idza kharaja bayyinatin ilal itimami fa ahara an ya kharuja ilal itimami bi hukumi imami yace in ya zama cewa fa idza kharaja bi niyyatihi ilal itimami in ya zama niyyarsa da yayi niyyar cikawa ta mai da shi dole ya cika to ya fi dacewa ya zama bin hukuncin limaminsa ya tirsasa mushi ya cika ma'ana sun ce matafiyi in ya tashi yin sallah ya ce ba ruwa na ni cikawa zan yi a cikin ran shi da ka sai kabbara da niyyar yin hudu to dole hudu zai yi don ita ce niyyarsa amma kuma suka ce in yana bin wani wanda ke yin sallah wadda ba irin tashi ba to wajibi ne nan kuma wato mai zaman gida yayi irin tashi shi ta gida kai yayi irin ta matafi to in ya zama niyya na canza maka irin sallaka to haka kuma ya zama dole liman ma ya canza ma irin sallaka shine kiyasin da yake magana yana sa su a cikin ainihin kwalba ne yana ainihin jijjiga su ya ci gaba da cewa wa hadha qiyasun fi ghayatil fasadi kaga wannan qiyasi ne mai barna matuka li'annahu la nisbata wa la shabaha baina sarfin niyyati min safarin ila iqamatin dan babu kama babu ainihin wato dangantaka tsakanin juya niyya daga tafiya zuwa cikawa wa bainal itimami bi imamin muqimin da kuma tsakanin ainihin wato bin liman wanda ke cika sallah bal tashbihu bainahuma hawasu zahiru yace gwada tsakankanin su yace hayaniya ce a bayyane hawas hayaniya dirkaniya ce kawai a bayyane a gwada cewa mai zaman gida ma'ana mai tafiya idan ya canza niyya zuwa cika sallah to ya cika sallah amma matafiyi idan ya bi ainihin limani na cika sallah suka ce to tunda niyyar shi na sa ya cika sallah haka in ya bi limani mai cikawa ma ya cika sallah yace wannan hawas ne kawai wa hatajja badun bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallama wasu kuma suka hujja da maganar wanzu Allah da yake cewa inna ma ila al imam li yutamma bihi suka ce ai saboda an sa liman ne ai koyi da shi fa qulna sai muka ce fa qulna lahum sai muka ce musu fa qulu lil muqimi khalf al-musafir an ya atamma bihi idan to shi ma mai cika sallah a bayan matafiyi ku ce ya koyi da limamin shi wai limamin shi mai raka'a biyu to shi ma ya raka'a biyu fa qala qa'iluhum sai wani a cikin su yace kad jaa ai an zo da magana cewa a atimmu salatakum fa inna qaumu safaru magana sayyidina Umar fa qulna sai muka ce da su law saha hadha lakana alaikum imma wannan yayin gata to hujja ne akan ku anna fihi anna al musafir la yutimmu dan a ciki an nuna cewa matafi baya cikawa Wa ولم يفرق بين مأمون wala imamin. Babu mace tsakanin mai yin limanci da wanda ake mai limanci fal wajibu ala hadha anna al musafira jumlatan yaqsuru yace dan haka wajibi matafiyi a ko ina ya kasuru wal muqimu jumlatan yutimmu mai zaman gida kuma a ko ina ya cika wala yura'i ahadun minhuma hala imamihi kada wani su ya kula da wani limamin shi guda nawa yake yi wa billahi ta'ala tawfiq jama'a kun ji manya diban fari kenan ya za da wannan yanzu kai kana ɗan islamiyya ta ragutsa ba yadda ka iya da shi sai dai malamai sa'o'in shi Allah ya gafarta mai to sai mu sake tsallakawa ta mazhabai ko jama'a yawwa ka a ba ma magana da mazahib ba ma mazahib wannan littafin al-majmu sharhul muhazzab ne na al-imamu abu zakariya yahya ibnu sharaf an-nawawi babban malami Allah ya gafarta mishi wannan maktabar daru maktabatul irshad ta kasar jidda ita su suka buga shi wannan bugun shine bugu kadai cikakke na littafin da ba a samun shi cikakke mujalladi goma sha biyu ne gashi bugu ne mai kyau da ake cewa mai kwankwason fata ko wannan mujallaji na hudu ne asalin littafin majmu sharhi ne na al na al shirazi abu ishaq shirazi babban malamin shafi'iyya mai littafin alluma na usulul fiqh yana da littafi ko mai suna ainihin wato a ah, abin nan eh, mai sunan shi muhazzab to shine imamu nawawi mishi almajmu shi ya ce muhazzab rairayayye shi kuma sai ce almajmu wanda za ta taro komai ba za a rairaye din ba kuma an fasa rairaye sai an kawo komai almajmu sharhul muhazzab muhazzab din na wancan malami shi ya rayu hijira da shekara ya rasu da shekara 476 yau da rasuwar shi shekara 961 yayin da shi kuma al-imamu nawawi kamar da aka ambata anan ya rayu ne a karni na ainihin shida ko imamun nawawi ya rasu a ba zan iya shekarar da ya rasu ba karni na shida ya rasu wallahu alam to wannan malami jama'a al-imam shirazi a cikin asalin ya yayi magana akan wannan qadiya wani malami ne da aka ce talaka ne fatik wanda ko aikin hajji bai taɓa zuwa ba amma bawan Allah ne mutumin kirki Allah yana an sa addu'arsa kamar yankan wuka daga cikin abin da suka ba da labari a labarinsa yana da waswasi sai ya alula so biyar ya manta alula sallah daya sai ya yi ta so biyar haka ibn eh, zahabi ya ambata a cikin tarihinsa Allah ya gafarta musu gaba daya to gashi a cikin shafi na 233 a wannan bugu wanda aka yi shi a maktabar da muka ambata maktabatul irshad ta jidda a ƙasar saudi arabia ita ma babu ainihin tarihin bugu gashi inda ya ce wala yajuzu al limani liman itamma bi muqimin bai halarta mutumin da ke kwaikwayon mai cika sallah ya kasuru ba fa in itamma bi muqimin fi juz'in min salatihi lazimahu an yutimma in har ya sake yayi koyi da wani mai cika sallah a wani bangaren sallar shi to wajibi ne ya cika sallah li'annahu jtama'a ma yaqtadi al-qasru wat tamamu fagalabat tamam saboda an samu abubuwa guda biyu da abin da ke bashi damar yin kasuru da abin da ke bashi damar cika sallah to sun haɗu guri biyu to tun daga sunansu at-tamam ya yi alƙasu tun daga wajen yawansu at-tamam ya yi alƙasu tun daga wajen sa ran wanda ya raka a hudu ana tunanin ya fi samun falala ta yawan tasbihi da sujuda da ruku'u fiye da wanda ya biyu go sai shafawa suka ce to don haka sai ya karkata zuwa ga cika sallah kamar yadda idan aka samu yanayi na mai azumi ya samu kashi a cikin halin ko dai ya yin azumi ko ya azumi shine shi matafi ne to me ya fi mushi wa an tasumu khairun lakum nan ma haka wa an tutimmu khairun lakum kun ji kiyasin jama'a kiyasin da muka ji ibnu hazmi yana raga raga da shi shine suke tabbatarwa anan sai ya kawo maganganu da yawa waɗanda su ne ainihin wato matinin don sai ya kawo matinin inda yake cewa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ya kawo wannan matini sannan sai ya tsallaka da mu kan sharhi yace qala shafi'i wal ashabu rahimahumullah shafi'i da sauran malaman mazhabin nan Allah ya gafarta mun suka ce shartul qasri Allah ya qatariya bi mutumin sharadin qasru shine karka bi mai cika sallah faman qata da bi mutumin wanda da yabi mai cika sallah fi lahzatin min salatihi a wani bangaren sallan lazimahu al-itmamu ya sa kanshi a cikin sarkakiya ta cika sallah sawa'un kana al-muqimu muqiman shin mutimmu muqiman shin wannan mai cika sallan yana zaman gida ne aw musafiran ko ko matafiyi ne na wal itimama amma yana cika sallah akwai matafiyin da ke cika sallah wanda yake yayi tawili irin na Aisha ko irin na Sayyidina Usmanu ko wani abu makamancin haka nawal itmama aw taraka niyatal qasri ko matafiyin da yayi watsi da niyyar qasru wa daliluhu fil kitabi dalilin shi na cikin alqur'ani haka yace wa yutasawwaru al-iqtida'u bil mutimmi fi lahazati fi lahazatin fi fi suri yace wa yutasawwaru al-iqtida'u bil mutimmi fi lahazatin fi suri akwai yadda ake lissafa yanayin kwaikwayon mutum da mai cika sallah a cikin yanayi masu zuwa min ha daga ciki an yi dirka hu qabla salat ka riske shi watan kafin ya sallame ne. ya hadisan imamu akiba ihramil ma'mum ko kuma liman yayi tusa da zaran mamu yayi kabbara kai ne bin sallan kenan aw yanwi mufaraqatahu akiba liqtida'i ko kuma kai nufin ka fasa bin sallar jami'in aw nahu zalika walau na zuhura maqsura khalfa man yusalli al-asr maqsura jaza lahu al-qasru bila khilaf amma idan kai nufin yin sallah azar a bayan wani ne yin la'asar kasaru kai kasaru shi kasaru ikhtilafun niyya kawai to wannan babu laifi kamar da ake a cikin halin tafiya in ka je masallacin matafiya zaka ga wasu na yin azhar wasu na yin la'asar suna bin junansu ko babu ainihin matsala akan wannan ba sai an ɗauko wani sutura mai sunan sallah an ajiye ba wannan duk daga cikin ƙauyanci duk wanda ka ga kawai ka bi shi dai kasar yake kama kasar kake babu laifi sura ta farko kenan sai ce wasani sura ta biyu ya juzu littifaqi himatul adadi ya halasta ka bi shi idan ya zama adadin raka'o'in da kuke yi daidai wa daida ne hakahul bagawi wa gairu. shine kamar ka tarar zaka yi sallah ta ainihin wato kasaru sai ya zama wanda zai yi shi ko da sallar ku ba iri ɗaya ba ce amma yana yin raka'o'i yawan wanda zaka yi suka ce wannan babu laifi wasalisu na uku in kana al-imamu musafiran falil ma'mum al wa illa fala idan limamin matafiyi ne to wanda yake mamu shi ma na iya yin qasru in ba haka ba bai halarta ba wa bi hadha qata al-mutawalli wa huwa da'ifun jiddan to haka dai ta kawo maganganu asalin magana da ita ce kawai cewa da yayi shafi'i da sauran malaman mazhabin shafi'iya sun ce sharadin yin qasru shine idan ka yi sallah kai kadai ka bi mai cikawa ba zama ƙarshen tuka tuka tik waɗannan duka maganganu ne daga mazahibu daban-daban jaba da kuma malamai waɗanda suke wato masana a cikin addinin musulunci in Allah ya kai mu a gobe za mu ƙarasa wannan tattaunawa daga littattafai guda biyu littafin tamamul minna fit ta'aliki ala fiqh sunna na malam Muhammad Nasiruddin Albani da kuma littafin sahihu fiqh sunna na ainihin abu malik kamal ibn sayyid salim wani malami ne da yake rayuwa a wannan zamani wannan da ke hannuna mujalladi na ɗaya ne za mu ji ainihin wato ta taƙiƙi na ƙarke ina aka kwana game da wannan maganganun ibn hazmin da idan mun lura shine kaɗai da wasu malamai waɗanda suka fanɗare daga abin da yake shahararre a cikin ainihin maganganun magabata abin da ke son mana tambihi kawai irin wannan shine irin wannan su ne masail ijtihadiyya waɗanda a ƙa'idar shari'ar musulunci da ainihin ƙa'ida ta zaman malamai da fikihu na khilafa to ba a shanna awa mutum akan irin wannan ba a sukar wani wani ya ɗauki wata fatawa a cikin waɗannan ya ce ita ya gamsu da ita matuƙar ba sarra yake yi ba saboda duka fatawoyi ne babu wani nassi ƙarara wanda yake ainihin fi muhallin niza wanda zai warware rigimar in banda maganganu kowa da fatawar shi. kowa da inda ya kalla kowa ga inda ya karkata da haka in ka ga wani na yin kaza yace ga hujja shi to akwai waɗanda suke da irin wannan mazhabin ya zama akan ilimi da bayyana yake bin su ba akan sarrai ba ina fata mun gane wannan ba kuma a cewa kowa ya ɗauki wanda ya mishi kawai haka nan bi hawan fi nafsihi da sarrai kawai kaza na fara ji ko kaza na nake so ko na fi son irin na suwa ne ko na riga na zaɓi kaza ba da wannan ake yi ba za mu ji ragowar ta hakikin waɗannan masail a gobe idan Allah ya kai mu insha Allah za mu saurara anan abin da muka faɗa daidai muna fata Allah ya karɓa mana Allah ya ba mu damar iko da su kurakuran da suke faruwa dama muhallin su ne Allah ka gafarta mana Allah ka rangwanta mana Allah ka sa mana albarka a cikin wannan wata na Ramadana Allah ka karɓi ayyukan mu ka ainihin wato kau da kai akan kusurin mu muna addu'a ta musamman ubangiji Allah ya gyara mana ƙasar mu Najeriya ya sa mana albarka a cikinta ya taimaki addinin musulunci Allah ka taimaki addinin musulunci da musulmai Allah ka gyara mana al'amuran rayuwarmu da addinin mu da tafarkinmu ya Allah muna addu'a ka sanya albarka ga wannan makaranta ta dara su salafiya Allah ka rike mana ita Allah ka sanya mata albarka ka wanzar da ita ya Allah cikin kan tafarki na gaskiya akan wannan manhaji na salafiya ubangiji Allah muna roƙonka ka gafarta mala albani wanda ya kafa wannan makaranta ya wakafinta ga al'ummar musulmai ubangiji Allah ka karɓi ayyukan shi na alkhairi Allah ka cika masa ladansa Allah ka sa ya huta Allah ka sa can ya fiye mishi nan ya Allah muna addu'a ka karbe shi matsayin shahidi shi da matar shi Abdulbari da ɗansa Abdullahi sauran waɗanda suka rigaye mu daga cikin iyaye da ƴan uwa da abokan aiki da ɗalibai da malamai Allah ka gafarta musu ga baki ɗayan su ya Allah ka sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah